na manci abin kike so ni shi ma nake so Binda da ba so lallai tabbas ni ma ba na so an ce ga indo na ce ba so na san me nake so zuciya ke take so ba na san rashin ke ruhi na ke tafi son ta kusanta buɗe gare ni kofa kofar da zan iya nuna kauna ba na san rashin no na Zobani, zobani, zobani, zobani, zobani, zobani, zobani, na Zobani, zobani, zobani, zobani, zobani, zobani, zobani, zobani, zobani, ki kadai nake so na sha ruwa na kau nake ban na sha akan ki an ce mi sha sha sha ya akai ya za a yi ni fake nake ra'ayi a yi banki komai zan iya yi huya ya danke zaɓi na ke ce zaɓi na ki shiga raina ki shiga raina bana san rashin sonta kusanta buɗe gare ni kofa kofar da zan iya nuna kauna bani san rashin ruhi na ke tafi san kusanta buɗe gare ni kofa kofar da zan iya nuna kauna zo ba ni zo ba ni zo ba DJ Neptune, hit me. The best of magic. Sounds of Neptune.